بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أبواب التطوع باب كما سبيان أكن نافر فيه babu tadawu ibadar makatuba babu mai bayani akan yin nafila bayan sallah ta farilla حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله umar qala. قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت نافلة مع النبي تعالى منذ الله صلى الله عليه وسلم wannan mai iya ba shi ya yi raka a wuta da manzon Allah ba a'a ya yi koyi da manzon Allah ka yi manzo Allah na a kai ni ne aka cewa wai sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam wai na bi manzo Allah iya shi ka nuhi da wannan ba shi na nuhin koyi ba a sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah irin nafila ta manzo Allah sajda sai ni wato nafila a yi qabla zuhri gabanin az-zahr wa sajda sai ni ba'da zuhri da na nafila raka'a biyu bayan azhar shi na ce babu ta tadawu ibadal maktuba wa sajdataini ba'da zuhri wa sajdataini da raka'a biyu ba'da magariba bayan maghriba wa sajdataini da raka'a biyu qabla isha'i gabanin isha'i wa sajdataini a ba'da isha'i bayan isha'i wa sajdataini da na nafila raka'a biyu qabla jumu'ati gabanin juma'a a ba'da jumu'ati bayan juma'a wa ammal magariba amma magariba wal isha'u da isha'u fi baitihi manzo Allah kasance shi ne su cikin gida wa haddathani uhti inji shi abdullahi bin umara yace haddathani uhti Hausa. Hausa ya uwata ta gaya mini annan nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance yusalli shi sallatan sajada ta yin raka'a biyu hafifataini ma wani sauki ba da bayan ma ya tsulur fajr a hajar ya keto wa kana wa kana ta kasance sa'atan lokaci na wai bayan keto alhijri to lokaci na la'a da hulu alannabi sallallahu alaihi wa sallama fiha Bani shiga inda manzon Allah cikin wannan lokacin wa qala ibnu abi dunadi abdurrahman ibnu abi dunadi yace an musa ibn uquba an in ba'da al-isha'i ya kasancewa ta manzon Allah shina nafila raka'a ba'da al-isha'i bayan isha'i fi ahlihi cikin iyalle ne can ko fi baitihi cikin gida ne dukkanin su an nafi'in tabahu kasirun farqadin kasirun farqadin wa ayyubu da ayyubu tabi'ahu watan sun bi ubaidullah ibn umar al-umari annafi'in daga nafi'u babu man lam yatadawwa abadal makatubati babu mai bayani akan wanda bai nafila ba bayan sallah ta farilla hadithna ali ibn abdullah qala hadithna sufyan huwa ibn uyayna an amadu huwa ibn dinar qala ce sabitu naji abashi asai جابر جابر هو ابن زيد قال لك سمعت ناجي ابن عباس سمعتون abbasin. naji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qal sallaitu na ya sallama a rasulullah tare da manzon Allah samaniyan jami'an na yi raka'a takwas tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ay lam lam yufa lam yufa silbe lahuma manzon Allah bai rage tsakanin bagai tsakanin azhar da la'akar ba bai ta dawu inda kila watan ya ka ta takwas tare da manzon Allah in shi Abdullahi ibn Umara jami'an dukkaninsu kenan mazo Allah bai rabe tsakanin azhar da al'asr ba na nafila kenan bai nafila ba ba da zuhur kenan tunda ina magana akan babu mallam ya tadawwa ba'da da makatubati babu wanda bai nafila ba ba da makatubati bayan sallah ta farilla hmm? a lalle kuskure na guda akwai ta ganin su haka nan amma sun ce mutaba'a guda ce saboda in ka diba takrari na yi. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم na sallah tare da manzon Allah in shi Abdullahi ibn Abbas na sallah tare da manzon Allah samaniyan watan raka'a takwas samaniyar raka'a ke raka'a takwas kenan az-zuhr wal asr jami'an dukkanin su Allah ga rabi tsakanin su da fila. wa sab'an sannan manzon Allah ya salla ya salla tare da manzon Allah shi in ji Abdullahi bin Abbas ya salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama raka'a bakwai kenan magariba da isha'i jami'an dukkanin su ya haɗe su watan da yi magariba ya kare bayyana tilar bayan magariba babu mallam ya tadawwa abadal makatubati jami'an dukkanin su shina kare magariba ya isha'i qultu in ji shi amrun dinarin yace nace ma abashi asai nace ma abashi asai jabir ibn zaidin azunnuhu ina da ne sallallahu alaihi wasallama a harar zuhura yayi jinkirin azhar kenan yayi ta karshen lokacinta wa ajjalal asara ya gaggautar da asar ita kuma ta al'asar yayi ta farkon lokacinta wa ajjalal isha'a ya gabatar da isha'i wa a halar magariba ya yi jinkirin magariba kenan wa a halar magariba ya gabatar da magariba wa a halar magariba ya yi jinkirin magariba ya ta ƙarshen muhutarinta wa a jalar isha'a ya gabatar da isha'i ta kuma ya yi ta farkon muhutarinta ƙala sai shi abu sha'asa ya ce wa ana azunnuhu ni ma ina zato hakan na mazo Allah sallallahu alaihi wasallam yi. kenan ba jam'i suri ba jam'i takdimi Allah ya ba jam'i na yi suri yayi azhar farkon lokacinta yayi la'asar a yayi azhar ƙarshen lokacinta yayi la'asar hukumin Ya yayi magariba ƙarshen Ya yayi isha'i farkon hutarinta babu man lam yatadawwa abadal makatobati babu salatu duha fi safari babin bayani akan sallah ta duha sallar duha ana yin ta wurin tafiya ko ba a yi qala مسدد قال حدثنا يحيى هو ابن al القطان an shuba هو ابن Hajjaji. an tawbata ibn kai al-anbari an muwarik ibn mushayrijin qal ne nace da ibnu umar radiyallahu anhuma a tusalli duha ka kasance kana sallar duha yanzu shi wannan muwarikin yace ma ibnu umara a tusalli duha kana sallar duha qala qala ce labani watan shi muwariku ya tambayi abdullahi ibnu umara yace kana sallar duha qala la bani ne nace fa umar umar shi na yi kala ce la shi ma bashi ko na ce fa abubakar abubakar fa kala ce la shi ma bashi ko na ce fan nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na luha kala ce la ihaluhu bayan zon shi ma manzon Allah shi na sallallahu watan nan kenan hadisin da ya tabbata akan cewa manzon Allah shi na shi bai amintu da wannan riwaya ba حدثنا آدم هو ابن أبي ياسين قال حدثنا شوبة قال حدثنا عمرو بن مرة qala sami'tu naji abdurrahman ibn abi layla ya kula shina cewa mahaddasana a ahadun ba mutum ɗaya wanda ya gaya mana annahu ra annabiya ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli duha shina Sallalluha. gairu ummu hani'in in ba ummu hani'in ba fa innaha haqiqata ummu hani'in qalat ta ce inna nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hala baita ya shiga gidanta yawma fatahi makkata radda an kace makka faga ta sallah yayi wanka wa sallama manzon Allah sallaci samaniyar raka'atin raka'a takwas fallam ara salatan qaddu a haffa minha ban taba ganin wata sallah bala tsaye wadda an mahi sauki daga wannan sallah din tace la adari a arku'uha a dawalu min sujudiha am sujuduha a dawalu a a arku'uha a aqira'atuha aqul a aqiyamuha a dawalu min ruku'iha ha. A adawul min ha wa kullu zalika mutaqaribun tace dukkanin waɗannan suna kusa da tsayuwa da ruku'i da sajada kusan kamar tsawon su guda don haka shi kenan kaga an sassa kwarai inda an kace tsayi yayi daidai da ruku'i ruku'i ya daidai da sajada kusan dukkanin su wa kullu zalika mutaqaribun ga wutar raya haka tace tace dukkanin su sun kusanci juna to idan an kace sun kusanci juna shi kenan kaga an yi tafifi tabbata hakika tsayin nan shi an kasa sauta da ba a sassantar da tsaye ba da zai yi ruku'i tsawo da ba a sassantar da ruku'i ba da zai yi sajida tsawo tun da shi ruku'i gudana ya ta kuma sajida duta sai mi gaira annahu sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yutimmu ruku'a wa sujuda kina cika ruku'i shina cika sajida babu man lam yusalli duha to kenan kage an kadiba da hadisi na wannan Abdullahi bin Umara da na ta hadisi kamar sun yi kaura ita ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi kuma Abdullahi ibn Umar ya ce manzo Allah bai yi ba to shi na tahi eh to wannan na wajen tahiya kenan babu salatu duha ta safari bai mai bayani akan sallar duha wajen tahiya wannan kinan ya kasance wajen tahiya ce wannan abin ya faru to ita ummu in ta ga manzo Allah ya aikata amma wasu sauran sahabbai kuma sun ce manzo Allah bai aikata ba amma Aisha radiyallahu anha na ta hadisi shi na tahi bayan mun kawo hadisi na Aisha radiyallahu anha sannan za a ga kuma hadisi da muka bayani akan din babu mallan ya sallar duha war ahu wa ta'am kuma da kan wani sallar duha ba war ahu ya gane shi kuma ta ya halatta rashin yi din hadisna adam huwa ibnu abi yasin qala hadisna ibnu abi zaibin an zuhuri an uwata an Aisha radiyallahu anha عنها قالت ce ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ban ga manzon Allah ba sabbaha ya nafila subhatar duha gala ta duha wa inni la usabbihuha amma ni na kasance ina yi ta ce ban taba ganin manzon Allah ya ba amma kuma ni ina yi to wannan cewa ba ta ga manzon Allah ya yi ba tana magana akan ganinta amma ha kuma ta yi riwaya akan manzon Allah ya yi? akwai riwaya ta mulimu an Aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'a raka'atin daga Aisha an karoto riwaya ce ta mulimu ya rawaito daga Aisha Aisha ta ce manzon Allah ya kasance shi na sallar farka a hudu ashe kenan ka gaye ko kuma ta ce nan bata gani ba to sai suka ce nan ga tana bada labari wata inkari nan ga ya kasance akan ha, tana inkarin abin da bata gani ba amma kuma na inda ta yi isbati ta isbati akan abin da ta jiwo ga wasu sahabbai daga cikin sahabbai ko kuma ga wani sahabi daga cikin sahabbai saboda mi sahabi na jin hadisi ga sahabi iri ne amma an yi wasu ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zama musulu sahibi kenan wa musulu sahibi wallo fil asa ka sami an fi islamu hu islamuhu da fatin wallazi ra'ahu la mumayizan la to shine nan kaga ita nan Aisha radiyallahu anha ta yi inkari akan baye ba nan akan ganin ta kenan ta ba da labari akan inkarin ta saboda bata gani ba amma kuma ta yi isbati akan abin ta jogo wasu habbai babu salatu duha fil hadari can mai babu salatu duha fil safari nan kun babu salatu da fil harari ana ya gida ko ba qala hu itibanu nake anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama. wasallama hadithna mulliman ibrahim al kala abar abana tuba kala hadithna abbasun al jureri huwa ibn faruhin ana abi usman an nahadi an abi hurairah radiyallahu anhu qala awsani halili yace haqiqa masoyina sallallahu alaihi wa sallama ya yi min wasici bi salatin da ababa guda uku la ada uhun da bani bare su hatta a mutu sai na mutu sawmi salasati ayyamin manzo Allah ya umarce ni da in yi azumi ya yi wasu da in yi azumi na kwana uku min kulli shahrin cikin kowane wata ana ganin kila tsakiya kenan kamar sha hudu sha biyar sha bakwai a sha hudu sha biyar sha shidda wa salatin duha sannan kuma manzo Allah ya hore da yin sallar duha kenan safaran au hadaran wa naumin alawutin sannan kuma ta manzo Allah ya hore ni kada in kwanta sai na yi wuturi saboda shi wannan abu hurairah Allah anhu bashi bashi na filfilin dare don haka manzon Allah kore don haka manzon Allah kore shi da shi sallar duha ta kasance makuhin nafilfili na dare saboda shi Abu Hurairah ya zabe cikin dare shi ta da duka harsai ki ta da duka hadisan da jiyo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi shika kwana na yi don haka shi bai kwana shi na kiyamu lalle sai manzon Allah kore shi da shi kama ya sallar duha ta kasance makuhin kiyamu lalle gare shi حدثنا علي حدثنا علي بن الجعد qala na shuba an ana sami sirina qala ce samitu naji ana sunna malikin wannan shi suka ce ma watan man wafaka ilmuhu a ilmu shahihi man wafaka ilmuhu ilmu shahihi ana sunna sirina bawa ne na anas shi ne ce a dan bawan anas ne dan shi ne bawa na anas qala ce na shuba a qala حدثنا ابن الأد قال أخبرنا شوبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ناجي ana بن malikin قال qala rajulun wani mutum ya ce min al ansari wa kana ya kasance da hamman mutum na wanda ya kasance mai kiba shine atibarun malikin yace lin nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni haqiqa cewa ni ya rasulullahi la atadi salatu baya samun dama sallama aka tare da kai fasana alin nabi sallallahu alaihi wasallam da aman yasa aka wa manzon Allah abinci fa da ahu ya kire manzon Allah ila baitihi gidanai wannan da halaku darafa hasirin bima'in wannan da halaku yayi ya fa wanda za a yi hila ko gare shi ga tsara fage na sai tabarma bi ma'in da ruwa akwai tabarma da annan wanda ya kasance yayyawa mata ruwa kila ta dahiran wato domin ta samu tsarki au talina ko ta taushi don haka sai yayyawa mata ruwa fa sallallahu alaihi man alhu wa tabarman ya sallah raka'a ta na raka'a biyu watan shi ce babu salatu duha fil hadari kenan wannan sallah manzo Allah ya ta salatu duha ce wa qala wa qala fulalun fulalun jarudi wa qala fulanu fulanu yace ibnu furani ibnu furani ibnu jarudi ibnu jarudi an ce abdul hamid an ce abdul majid ibn al-munziri ne an kira ne abdul majid ibn al-munziri kina ce wa qala fulanun wa qala fulanun fulanun jarudi li anas yace ma anas radiyallahu anhu akana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusaddiduha manzo Allah shina sallah taluha ala ce ma ra'aytuhu ban taba ganin manzon Allah ba sallaya sallallahu gaira zalika al in ba wannan yini ba babu raka'atayn qabla az zuhuri babu mai bayani akan raka'a biyu gabanin sallar azhar an yi bayanin watan ba'ada zuhuri yanzu kuma an komo ga kaular zuhuri ya fara da ba'ada sannan kawo kaulu gashi ko abin da ayyuka kamata shi shi fara da kaula sannan shi komo ga ba'adu dan sai an yi kaulu aka ba'adu amma sai fara da ba'adu sannan kawo kaulu babu raka'atayn ah, babu ni qabla zuhur حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد an ayyuba an nafi'in an ibn umar radiyallahu anhuma qala hafiz na tsare min nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raka raka'atin na tsare raka'a goma daga manzon Allah sallallahu alaihi Raka wasallam raka'atayn qabla zuhuri na tsare raka'a biyu wadda manzon Allah yi kai gabanin sallata ta azhar wa raka'atayn da raka a biyu ba'da bayan a zahar. babu raka'atay babu raka'atayn qabla zuhuri don haka ce qabla zuhuri wa raka'atayn da raka a biyu ba'da bayanta wa raka'atayn da a biyu ba'da al-maghrib bayan maghriba fi baitihi amma cikin gida ne ba cikin mutane ba wa raka'ataini na tsara raka'a bu daga manzon Allah ba azal isha bayan isha fi baitihi cikin gida ne wa raka'ataini da raka'a bu qabla salati subhi gabanin sallar subahin kana sa'atan ita wadda kai wata nafila ta raka'a bu gabanin sallar subahin kana ta kasance sa'atan lokaci na la yudhalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha ba a shiga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiha cikin wannan lokacin haddasan ne Hafsa ya uwata hausa ta gaya mini annahu kana ya kasance shi manzon Allah idza azana almu'adhdhinu idan mai kira ya kiran sallah wadala alfajr alhijr yake to sallah raka'atayn shina nafila a biyu hadathna musaddir hu ibn musarhad qala hadathna yahya hu ibn sayyid al an shuba daga shuba an ibrahim muhammad ibn muntashir an abihi daga mahaihi ne ibn muntashir an aisha daga aisha radiyallahu anha annan nabiyya haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance la ya dau arba'an manzon Allah ba shi barin raka'a hudu qabl zuhuri gabanin azhar babu raka'a sai ni qabla zuhuri wa raka'a sai ni ba shi barin raka'a bu qabla gada gabanin sallar subahin tabahu tabahu ibnu abi adiyin muhammadu ibn ibrahima ibnu abi adiyin ya bi shi wa amrun da amrun wa wa amrun marzuqin dukkanin su an shuba daga shuba babu salati qabla al-maghribi bai mai bayani akan sallah gabanin sallah ta magariba haddathana abu ma'mar huwa abdullahi ibn amrin. haddathana abu ma'mar huwa abdullahi ibn al-minqari dan akwai abu ma'mar muhammadun nasir al-abdi dukkanin su min ashabi dukkanin su wata malamai na na na shi bari radiyallahu anhu wannan amma abu mu'amar ana kira ne abdullahi ibn amrin al-minqari wancan kuma abu mu'amar ana kira ne muhammad ibn sabrata al-azdi قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد النوري عن الحسيني هو ابن كيسان المؤلم عن ابن بريدة عن ابن بريدة ابن بريدة هو عبد الله عبد الله ابن بريدة قال حدثني عبد الله عبد الله هو ابن مغفل المدني أنا عبد الله حدثني عبد الله هو ابن مغفل المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زو الله شنا كيوا صلوا قبل المغرب كوي صلى غباني صلى ta magariba قال ce fi tsari su shiga ta شاء ga wanda ke son shi sallu qablal magribi sallu qablal magribi sallu qablal magribi liman sha'a karahiyata an yattahiza hannasu sunnatan domin gudun kada mutane su dauke ta kamar sunna mai kan mutane su dauke ta sunna mai karhi wanda ya kasance ba makawa in an kai sallah sai an yi ta ba sunna ce mai karhi ba amma manzo Allah cewa yayi ayi ko to kuma can Aisha ta ce ya kasance kina ba'dal maghrib amma fi baitihi ba qabla magaribi ba amma ya ce ai amma manzo Allah bai ba wannan umarnin manzo Allah ne amma kuma ba aiki ne bane to bisa ga wannan wasu maluma sun kace akan cewa ai ta kaulan magaribi wata ana yanta cikin gida amma kuma ba a ba'dal magaribi kuma kaulan magaribi zai ba za a yi kaulan magaribi cikin masallaci amma ba'dal magaribi sai kuma aka yanta saboda gashi manzo Allah ya kasance yusalli ba'dal magaribi fi baitihi ya kasance shi na nafila raka'a biyu ba'dal magaribi amma fi baitihi cikin gida ne don haka wasu maluma sun kai aka cewa in kai sallar magariba ka ƙare cikin masallaci to in kana son kai fila ba da magariba a koma cikin gida ka yi ta amma ita kabla magariba ana yanta cikin masallaci to wannan kenan amma tare da wannan <clears throat> duk kusan masu sharhin Buhari haka sun ka tahi kuma maluma sun tafi akan nan wasu daga cikin maluma amma akwai hujja ƙwaro-ƙwaro, wanda ya kasance sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna ba'dal magaribi cikin masallaci kamar karkashin wannan hadisi riwaya ta muslimu in manta ba ko ina ya tunawa riwaya ta muslimu abin da waito da ka wannan hadisi sace kuma sannan sahabbai sun kasance idan aka yi kiran sallah na magariba in aka yi kiran sallah ta magariba suna gaugawa zuwa ga gimshiƙayya suna da ganganto kowa ya samu gimshiƙi ya tsaya saboda shi ƙaunar magariba da ka a ne nan da aka ce ana yi suna gaugawa kware kware su samu gimshiƙi su tsaya kusa gare shi domin su yi nafila raka'a biyu qabla al gabanin sallah ta magariba. to wannan kenan sai shi sahabi ya hamma ba ko wanda ba dan binnin Madina ba in ya shigo cikin masallacin Madina isko ana qabla al-maghrib raka'a na raka'a na sahabbai ga sun cikin masallaci duk suna yi sai ma shi da ci an yi diga an ƙara sallah shi ta magariba. har shi azana fila ce aka ta bayan magariba ko ashe kenan kaga tun da ce in ba ya shigo wanda ba dan birnin Madina ba in ya iko ana ta nafila zai aza an riga an sallaci magariba ne ashe kenan an sallaci magariba kenan mina na aka yi magariba na killa sa aka kenan ko ta zan ba adal magaribi kenan cikin mi cikin masallaci to wannan shi aka ce ma tambihu sunna ko kuma shi aka ce ma dalilu sunna ko kuma shi aka ce ma mafhumu sunna duk shi ya dauko hakan ga Tunda da nan ga mun samu lalle hakika sahabi da kai ne ya ba da labari yace ba kofa in ya shigo zai aza kusan kamar an sallaci magariba kenan ga mutanen ko ina suna nafila amma kun ba a yi magariba din ba ashe in ya aza an sallaci magariba to kenan mina nan sahabbai suka yi ba magariba nafila ce kenan suka yi don hakan ga wanda ba su nafila ba magariba kuma da kuskure A ga hadisi ya zo ƙoro ƙoro sahabbai kenan suna nafila bayan magariba don haka ana nafila bayan magariba cikin masallaci ba lahi bane hmm, bayan magariba bayan magariba ba kafinta ba ana nafila bayan magariba cikin masallaci Na fila kafin magariba cikin masallaci shi wannan ga hadisi ya zo baro baro amma shi ko sahabi aina abin da ce wanda abba ko in ya shigo kuma muna kabilar magariba muna yi gabanin magariba sai shi azama an yi magariba ashe in ya aza an yi magariba kenan mina na akai ba da magariba kenan akai To wannan kenan, hadas na Abdullahi na Yanaidu, ƙa na hadas Sa'idu ko Ibrahim na Abiyyi Ayuba, ƙa na hadas na Yanaidu na Abiyyi Habibin, Samitu na Abdullahi Aliyev na Niyya, ƙa na Atayatu uku batam na inda na kutu na Amiru na Aljuhaniya, waƙo tuni ce a la uku ji shin ba ka so in ba wata magana mai ban mamaki min abi tamimin daga abu tamimin yarka uraka ni? ya kasance shi na nafila raka abu qabl salatul maghribi bayan sallah ta Magariba? wai kamar kana son in hada ma wani abu da ni nayi wanda kasance kamar aibi na yana nafila raka abu gabanin shi magariba fa qala ubay zace fa qala uquba uquba ce inna ma kunna nab'aluhu kuna yin haka ala ahli rasulullahi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace fa ma yau na uka to ko mi hane ka al'ana yanzu mi hane kai yanzu kai kablar magariba da ka a tayi ni kala ce a shugul ina da ayyukan da nake wannan lokacin to sai ya tambihi akan babu salatu da fafil hasaqa fil hadari ko kuma tan babu salatu da hafi hadari da yake maluma ko kuma riwayoyi na hadari daban-daban sun zo akan cewa Allah sallallahu alaihi wasallama yayi duha kuma wasu sun zo akan bayye ba ita Aisha radiyallahu anha ta da labari akan abin da ta gani na rashin yi ne sallallahu alaihi wasallama sannan kuma bayan wannan kuma ta bada labari akan abin ta jiyo yi ne shi hadisi na sayyihu mulmin ya yi raka'a biyu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an yi riwaya ya raka'a biyu ya raka'a hudu a ita Aisha wadda a cikin sayyihu mulmin sannan riwaya ta Ibn Malik radiyallahu anhu manzon Allah ya yi raka'a biyu sannan kuma akwai riwaya ta Anas radiyallahu anhu manzon Allah ya yi raka'a goma sha a ya umarci a yi raka'a goma sha sannan ya yi raka'a takwas su dai raka'a takwas bai nan nuna ita a riwaya ta Ummu Hani'in sannan raka'a hudu kuma riwaya ce ta Aisha wadda ya kasance tana cikin sahihu Muslim sannan ta raka'a biyu kuma riwaya ce ta wannan itibarun maki to amma kuma akwai umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama na yin nafila na sallar raka'a goma sha biyu watan shi na hadisi na Anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sallatu ha ina ta ashar ta atan man ha duk wanda ya sallata duha inna ta ashar ta raka'a goma sha biyu banallahu lahu qasran fil janna Allah na gina mai gida cikin gidan aljanna sannan ku riwaya ta man ha arba'a raka'atin wanda ya sallallahu raka'a hudu Allah na gina mai gida cikin gidan aljanna to kaga ashe kenan mun samu raka'a biyu kamar hadisi na Itibanu Malikin mun samu raka'a ha. kamar hadisi na Aisha da riwaya ta Muslim mun mu hadisi na raka'a takwas kamar riwaya ta wannan ummu hani'in haka ne ko to sannan kuma mun samu mun samu raka'a goma sha biyu amma wannan ne na manzo sallama bai aikata goma sha biyu ba amma dai yayi hudu yayi biyu sannan kuma akwai riwaya ta shidda manzo Allah yayi shidda an samu riwaya ta biyu an samu riwaya ta hudu an samu riwaya ta shidda an samu riwaya ta takwas dukkanin wannan aikin na sallallahu alaihi wasallam sannan an samu ta goma sha biyu wanda ya kasance umarni ne na don haka ga ita sallar nuha nan wata mahi yawancin ta raka'a goma sha biyu sun ka ce amma abdul haraka a takwas mahi yawancin ta raka'a goma sha biyu amma wadda an raka raka'a takwas wannan shi a kauli na imamu nawawi fil rawda cikin littafin da rubuta da sanya mu a rawda amma tare da wannan kuma sai sun ka ce to in haka nan na ya ce raka'a goma sha biyu su a akasaru amma afdalu raka'a takwas to in haka nan ashe da mutum yayi takwas yayi afdalu in ya ƙara ƙara hudu sun kafa shayu kuma yayi akasau ashe kenan shayu ta ta zama afdalu kenan <laughs> haka wasu sun ce <laughs> to tare da wannan dai ita dai sallar luhar da ke tana da lada mai yawa kwarai kwarai da gaske gashi manzo Allah shi na cewa man sallar luhar idan ta yi sun raka'atan banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gida Allah zai gida mai gida shi gidan adam to bisa ga wannan dai an so mutum shi kasance mai sallar duha amma kai wa gurin wanda haka iyawa in raka'a biyu haka iya yi kullun kai raka'a biyu in kana iya raka'a hudu kai raka'a hudu in baka iya in kana iya hudu kai hudu in kana iya shidda kai shidda in kana iya takwas kai takwas amma bakin nan mahiyoci abinda sahabbai ke yi a takwas raka'a takwas mahiyocin su ko suna ga a hudu saboda riwaya ta raka a hudu hudu ta yawa in ka tsaya ga hudu wallahi alhamdu in ka kara ka kai ga shida wallahi alhamdu in ka kara ka kai ga takwas wa huwa afdalu shi amma hiyici alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah adiba ina alhamdulillah adiba mizbahu rayu ilmu azbabil hadisi wa tarihihi ilimi na sabubba na hadisi da tarihin hadisi وأنا بأذباب الحديث تنقل فيه هزي أو خارجا أو تحصل ببعد طرقه مثال الثاني في قوله الحراج بالدامن تاريخه يعرف بالقبلية وأول وآخر بعدية علم تاريخ علم أسباب الحديث ilimi mai bayani akan sabubba na hadisi wa tarihin tarihi na hadisi yace wa annaka kula da babil hadisi da sababba na hadisi tun kalu wanda an karwaito fihi ciki ne akwai asbabul hadisi wanda aka samu cikin hadisi akwai asbabu akwai asbabul hadisi wanda aka samu harijin hadisi akwai asbabul hadisi wanda aka samu taratan fil hadisi wa taratan harijin hadisi to shi na yace tunqalu an da an kawaito fihi ciki ne da gaske akwai kuzi kursatan kuzi kursatan fadda hadibiha ga hadisi na kitabu a na kitabul hadi inda wata ta tabbata inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ake karkin haila manzo Allah ya ce kuzi kursatan fadda hadibiha qala kaifa atadahharuha idan Aisha ta ce sai ni jawo ta nace ke abinda manzo Allah ke nihi tattabi biha isra dani ki bi ko hayna jini da su duk ki guggoge shi zuwa Allah sun ki samu kada ke tsarki da ita tunda bata san wanda ake tsarki da kada ba shi kuma zuwa Allah bai faɗa mata hakan ga to wannan kaga ya zo cikin hadisi kenan ko dai fursatan bata din shiri da ha wannan cikin hadisi yake sababu hu kenan tambayar da wata mace ta yi aw harijan ana samun kuma sababun hadisi amma harijal hadisi ba cikin hadisi ba wanda ake samun harijal hadisi shi kuma ta shine hadisi na إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هرج فهجرته إلى ما هرج إليه to wannan hadisi shi sababi ne an same shi harijin hadisi akwai nan da aka ce a wimra ake yinke huha missa an ka ambaci mace cikin wannan hadisin to duk da ruwayoyin hadisi gaba duk hadisin da an kawo shi dukkanin hanyoyi ne babu inda ya bayani akan watan sababin ambaton wannan mata cikin hadisi sababin ambaton a imra'atin cikin hadisi babu inda an ambace shi duk cikin durqul hadisi amma ga tarihi an samu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da Makka zuwa Madina ya dawo Madina ya zamna sahabbai suna ta hijira suna ta hijira suna bar Makka zuwa Madina to akwai wani mutum wanda ya kasance shina son wata mata aure ana ce mata umma ana ce mata ummu kaisin sai kasance shina nan bai hijira ba ko da bincika sai an kace ai ummu kaisin ta hijira ta bar maka ta yi madina shi ma sai gangame nashi wa nashi hijira shi ma koma madina to da yazo madina sai manzo Allah ya samu labarin wane wane ummu kaisin ya biyo ba hijira ita saboda Allah ba ya bi ummu kaisin na to shine an muhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa aka buga minbari ya fa minbari sai ce mal a'malu binniyati wa inna innamal kulli imrin ma nawa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi <laughs> to wannan shi sa an ka ambaci mace ba ambaci sauran al'amura na duniya ba cikin wannan hadisin saboda wani yayi hijira saboda wannan mata sai an haka mace mishi muhajir ummu qaisin wanda hijira saboda ummu qaisin an kadi ba nan sababin ambaton mace bai zo ba duk da dukkanin rukul hadisi babu inda ambaton mace hito ciki to amma tare da wannan ha kada a manta mai bayani can cikin wannan hadisi wanda ke shine farkon hadisi na Buhari innamal amalu niyyati wa innamal kullu imrin ma nawa mun yi bayani cewa ba a haca babu lada gaba dai haka ibn hajar yace radiyallahu anhu yace ba a ca ba a samu lada gaba dai ga wanda ya kasance ya niyya saboda Allah kuma ya akan wani abu kamar wanda ta jihadi na domin ya samu dukiya domin ya samu ganima kuma shi jihadi wanda ta yi akan niyyar ganima da jihadi na da ladar jihadi in ya samu kuma ganima lallahi alhamdu amma wanda ya ta da niyya guda akan niyya ta jihadi ba tare da ainihin maganin shi lada haka wanda ya hijira gaba ɗai ba don shi a yi wata mace ba ya yi wanda ya hijira don shi a yi wata mace lada ya kawo riwaya ciki ta hadisi na Abu Talha al-Ansari yace ai ya kasance shi na son ummu Sulaimin uwa a uwa ana aure amma bata aure shi ba sai lokacin da manzon Allah ya hijira da Madina da Makka komo Madina zamna ya kasance shi wannan Abu Talha shi na son ummu Sulaimin alme tace to in ya yarda shi musulunta in yin musulunta musuluncin ne shi a sadaki to shi ko sai musulunta ya aure sunan ana cewa Abu Talha bai da ladar shiga musulunci shi da lada ko to haka dai ibn hajar ya kawo can cikin harkun wannan a wannan babi din to shi ne ce au harijan au tahsulu ko kuma inda aka samu watan a sababin hadisi samu bi ba'da turuqihi ga tashin hanyoyin hadisi akwai inda za a samu ainihin watan sababul hadisi bi ba'da turuqihi watan ga sauran hanyoyin hadisi misalu sani abinda a misalin na biyu shine wannan au tahsulu bi ba'da turuqihi bai ba da misali akan harijan ba sha'awun da mun kai yanzu misalu sani abinda a misali na biyu fi kaulihi ga zance ne sallallahu alaihi wasallam shi cewa alharaji biddamani alharaji biddamani watan a cin galla ya tabbata ga hasara ko kuma cin riba ya tabbata ga hasara duk wanda ci riba shi an mai hasara mai hasara shi kace riba to nan wani sahabi na sai san wani sahabi bawa da sai san mai da bawa ashe bawan gana da aibi shi sahabin sai bawa ya biya kuɗi an ya biya wannan bawa ya tafi da bawa bawa ya yi wajen watanni shi ne mai aiki sai ya gano aibi ga bawan nan sai ɗauki bawan nan kai ma sahabin da sai shi gare shi ya ce wani ga bawan ka ka bayar kuɗi na ashe ka san bawan kana da aibi ka sai samin da shi ya ce ban ba kuɗi shi ko ya karata inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga inda manzon Allah an ka bi an ka bi ta maganar ga yace to ni ho bawa ne sai gare shi na zo ina ta aiki da bawa ashe bawa bai lafiya ni samu rashin lafiya gaba ya samu aibe gare shi ni mai da bawa ce shi ban kuɗi ya ce bai ban kuɗi na sai manzo Allah ce ba shi kuɗi ne sace to ya rasulullahi bawa na yi watanni ga hannu ne shi na aiki ni ba na lada aikin da yi sai manzo Allah ce a'a alharaji bid damani alharaji bid damani ladan nan da ya ci riban nan da ya ci inda ya hasara ba, inda ba ya mutu ga hannu ne fa da bawa ya mutu ga hannu ne wai hasara ashe shi ya hasara ashe duk mai hasara ko shi kace ni ba don haka ya riga ya ci riba wannan gala cikin har matashi alharabi bid ta kaga wannan ya zo ga wata hanya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alharaji bid mani. ga wata hanya kuma sai da an ka ambaci sababin ga wanda abin ya faru ga wanda abin ya faru sannan manzo Allah ya ce alharaji bid mani. to sai tarihu yake tarihu shi kuma tarihi na hadisi abin an hane sanin tarihin hadisi shi kuma watan saboda tarihi aka san watan nasihi da masuhi shi kuma da sababin hadisi aka gane fiqhul hadisi me a fiqh wanda aka samu cikin hadisi ana samu ne ga asbabul hadisi shi ko me aka me aka samu nasihi da mansuhi ana samu ne ga tarihi na hadisi yace wa tarihi tarihu tarihin hadisi yurufu ana sai ne bir qabliya da qabliya wata ana sanin tarihin hadisi da qabliya kacin Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa watan awwalu ma nahani rabbi farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara hannuwa ta da shi Mm, ah, to ko a ah, tarihi bil ana sanin wannan da qabliya kenan wannan hadisi na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yace na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nasa da an an biyar aw nasa ha bi furujina idza harak anal ma'a manzo Allah ya hane mu akan mu fuskanci alqibla ko mu ba ta bai lokacin da za mu yi tsarki lokacin da mun ka zo wajen gayadi in mun ka shiga makewayi manzon Allah ya hana muna mu huskanci alƙibla ko mu bata bai cikin mai Husaini kuma Allah sallallahu alaihi wasallama qabla mautihi bi amin gabanin mutuwa ta sallallahu alaihi wasallama da ainihin shekara daya yastaqbilu ha ya huskanci alƙibla wajen makewayi ne ta qabliya kenan ko nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nastaqbila an nastaqbil al-qiblata am birha bi khurujina idza harqana bima a idza harqana ma nan ka in ka tiba na hana rasulullahi manzo Allah ya hane mu ko mu huskanci alƙibla ko mu ba ta bai da farzuzukan mu lokacin da mun ka shiga makewayi yace to sai ni gane shi qabla mautihi bi amin ashe kenan wannan ya shahi hanin ce ne ga to wannan tarihi huyu rafi bil qabliya ashe kenan kaga nan an gaya nasu hidima suhi ashe kenan aikin da manzon Allah aikata kaula mutihi bi amin shi aka aiki da shi ba abin da faɗi farko ba abin da faɗi farko ya zama mansuhi mi shahe shi wannan ya shahe shi kenan wa awwalin ko kuma ta awwalin watancin manzon Allah shi na cewa awwalu ma na hani rabbi ba'da ibadatil awsani awwalu ma hani farkon abin da Allah na ya hane ni ba'da ibadatil awsani bayan bautar gumaka a a shurbul hamri shan giya ko mulahatul jali Da zagi zagi da madaidai farkon abin da farkon abin da Allah ya hane ni watan bayan awwalu ma na da bi farkon abin da Allah na hane ni ba da ibatul ausani bayan bota ma gumaka bayan ya hane ni akan bota gumaka to abin da manzo Allah ya hane ni watan kada shi kasance watan in zagi kowa awwalu ma da bi ba da ibatul ausani shurbul hukm la rijali farkon abin da Allah na hane ni da shi bayan bota gumaka watan kada in zagi kowa kuma kada in shagiya an gane wannan ko wannan shi aka ce ma awwalin wa ahirin to da ahirin shi kuma shi kuma na ahiru hadisi na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu shina cewa kana ahiral amrayn min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance karshe na al'amura biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarkul wudu'i mimma masatin naru farko manzo Allah in yayi arwalla ya ci abin da ta tauna saki arwalla in yayi alaci nama zai sake alwala amma sai jabir abdullah radiyallahu anhu yace kana ahir al-amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma masatin nar wa ahir kin wa ba'diyya sai ba'diyya shi kuma wannan ba'diyya ya zo ga hadisi na wannan ba'diyya ko shi kuma ya zo ga hadisi na wannan jarirun abdullah al bujani yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ga manzo Allah yansuhu Allah huffi manzo Allah shina shawa akan huffi kila lahu an kace mishi a qabla nuzuli suratul ma'idati an ba'ada an ba'ada ha yace na ga manzon Allah yayi alwala ya shafi huffi to gashi kuma abinda a cikin suratul ma'ida idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila marafiqi wamsuhu bi rusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ko ba shi a cikin suratul ma'ida ba suka ce mishi su sahabbai sai suka ce mishi a qabala nuzuli suratul ma'id abaha shin ga manzo Allah yayi arwala ya shahi huffi gabanin sabka suratul ma'ida ko ko gabanin sabkata an ba da hako bayan sabkata in yace gabanin sabkata shikenan ga ashe kenan aikin garin manzo Allah aya ka shahe shi sai ce ma aslamtu illa ba'da nuzuli suratul ma'idati ni ban musulunta ba sai bayan sabka suratul ma'ida ashe kenan kaga aikin ganin manzon Allah aikin ba ta shahi shi ashe kenan kaga akwai wankin kafa kuma akwai shahawa kofi to shi addaba adiya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba bugotul iwani adiba shahi na 56 sau da yake shi dan adam kullun cikin jayayya yake ranar alƙiyama da ya kasance Allah mai cikakken adalci na saboda adalcin Allah subhanahu wa ta'ala har ya kasance dan adam ya ce bai son shaidun kowa sai kai ne ƙasa ta shaide shi ya ce bai zira shaidun ƙasa ba mala'iku sun shaide shi ce bai zira shaidun mala'iku ba kiraman katibi ne sun shaide shi ya ce bai zira shaidun su ba ya ce shi bai son shaidun kowa sai kai ne to shi na ce hina ma yuhabilu lokacin da dan adam ke nuke kokarin an ya jahada shi musu a wurin ya jahada watan shi musu aw la yarda ko kasance bai da shahidan mai shaidu alaihi gare shi illa nafsuhu in ba kai ne ba haythu tantiqu jawarihu sai Allah ta gabai ne suka yi hurci da inna um- lahi da bi inna lahi bi inna da inni na ubangiji wa qudratihi da iko ne wa zalika wannan fi qawlihi ta'ala al yawma nahtimu yau za mu rihi ala abwatihim al yawma nahtimu yau za mu rihe ala abwahihim akan bakunan su wa tukallimuna aydihim hannuwan su yi magana wa tashhadu arjuluhum ka su ba da shaidu bima kanu yakasibun da ayyukan suka aikata kaga wannan shikenan sai aka rihe da wannan da ya kasance mala'iku suka shaide shi yace bai son shaidun mala'iku sai kai ne sannan kuma ba haka nan ƙasa ta shaidi abin da aikata yace Allah bai yarda da shaidun kowa ba sai kai na shaidu na ɗaya nika da shi watan kenan shi a so ya da kai ne shaidu bai ba to shine sai dai Allah ce amilta kaza sai ce wallahi bai baya Allah qala Allah subhanahu wataala amilta kaza Allah mai adalci ne ya ce bai son shaidun bai dar shaidun mala'iku ba bai son shaidun kowa bai dar shaidun kowa sai kai ne bayan shaidun mala'iku bayan shaidun ƙasa sai Allah ce mai to kai kaza har kika sai ce wallahi Allah bai ba <laughs> shikenan sai Allah ya sa mala'iku suka ruhe baki ne da ƙasa sai Allah tambaye ga bayane ce kai da mi da mi da mi yayi ga bayane sun kace mun yi kaza wuri kaza mun yi kaza wuri kaza ya zo da mu kaza ya zo da mu kaza wuri kaza ya zo da mu kaza wuri kaza sai da an haƙare gaba ɗaya sai Allah bude ya bakin ce to ka ce kai ba sai ce a haza ahzakunallahu Allah shi kun yi ku na so in da kai na in kishe ku kun halaka ne kun halaka kanku to shine Allah ke cewa al yawma yau na hakimu za mu ruhe Allah abahim akan su wa tukallimuna aidihim hannuwansu su yi magana wata sharu arjuluhum kafafunsu su yi shaidu bi ma kanu ya kasabun da yau su kasance suna aikatawa wa idan qadatil muhasabatu idan hisabi ya kare da ta da amali domin tabbatar da ayyuka wa ha tabbata sheta ja'a ba'da wazul amali bayan wannan sai awon ayyuka shi zo bil mizani da ma'oni li bayani maqadiri ha domin bayanin miqdarin su wali ya kunan jaza'u domin jaza'i domin sakamako shi kasance bi hasabi ha gurguranta fa ma raja hasanatuhu wa ma rajaha hasanatuhu sayyi'atihi duk wanda ayyuka ne na kware sun kare jayi mai go ayyuka ne ko huwa fil janna shi wannan zai samu shiga aljanna wa amma ma raja sayyi'atuhu amma wanda mai go ayyuka ne sun kare jayi la hasanatihi aka ayyuka ne da kware fa ma awahu naru makoma tai wuta wuta ita ce makoma ta duk wanda ya kasance ayyuka ne mai go da na kwarai wuta ita ce makomashi Allah shi mana kariya kamar fi qaulihi ta'ala tamkar da zo cikin zance ala da haka wa amma man saqala mawazinuhu amma duk wanda ya kasance ma'aunaye ne sun kai nauyi wa fi ishatin shi haƙiƙa wannan shi na cikin rayuwa da radatin yaddiya wa amma man hafa mawazinuhu amma wanda ya kasance ayyuka ne ba su yi nauyi ba fa ummuhu wanda ya kasance uwa ta makoma ta hawaya uwa ta hawaya ita ce wata ta jahannama Wama adada ka mahiya wasu na sheka wadda ake ce mahawiya narun wuta ce hamiya mai tsananin zahi to shi na mujaddadi ka cewa a ita'ul kutubi haqqun wanul amali haqqun alhisabu haqqun asradu haqqun almizanu sai ma'auni wa amma mizanu amma ma'auni fa kad haqiqa wa radda zikruhu an bato nan yazo fi nususil qur'ani cikin nasu suka na alqur'ani alkarimi mai girma kama marratan ko da bayani ya gabata min da samkacin qaulihi ce ta ala haka wannan da'ul mawazina muna azama aunai alqisda wa'anda kasance dukkanin su masu adalci ne da yomil qiyamah saboda ranar alqiyama wa qauluhu ta'ala man saqulan mawazinuhu wanda ayyuka ne suka yi nauyi fa ulaika wa annahum almuflihun su amma hasamu rabu wa man hafa mawazinuhu wanda ayyuka ne ba su yi nauyi ba fa ulaika allazina hasiru anfusahum wa annasu ne usuka hasara kawunansu su fi jahannama halidun masu dawoma ne cikin wutar jahannama wa amma haqiqatuhu amma haqiqanin mizani wa kayfiyatuhu da sifatai wa hal huwa mizanun wahidun shi mizani guda ne zai halaiki ga halittu kullum dukkanin su amma wazinu ko kuma tam na masu yawa amma wazinu kuma aunayne ka sai masu yawa yi wa karin muzalika ila Allah ta'ala ana miƙa ana miƙa sanin wannan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ala anna akasar mufassirina akan kuma cewa mahiyo ma hatu sedi zahabu sun tahi ila amhu akan cewa shi mizanun wahidu ma'auni guda ne ma'auni ɗaya ne wa inna ma haqiqa tunda an ka kace mawadinu ba a ce mizanu ba fa inna ma jami'a an yi jam'i bi itibari ta abdul amal mawduna fa inna ma haqiqa jami'a an yi jam'i bi itibari saboda kula da ta'addudi kididdiga na al'amala ayyuka al-mawduti wanda ake aunawa fihi cike ne adibu tafsiri na kullu bi juz'i na biyu shahi na 566 a adibu ibnu kathir juri na hudu a shahi na 566 wa wanda ya turbuwa fil asari cikin hadisi ma abin da ke mun hanar da annahu cewa shi mizanu haqiqiyun mizani na ne wala ku kifatani sha da ma'aunayya guda biyu wato zanu fiha amamul ibadi ana auna ayyukan baya cikin su wa qila an kace tuj'alul hasanatu ana sanyawa ayyuka na kwarai a samun amai shi su jikunkuna ta masu haske wa sayyatu ana sanya ayyuka su kuma wanda kasance muyagun ayyuka na laifuka ana sanya su a jasaman jikunkuna ta masu duhu sai a ɗauko ayyuka na ƙwarai a sanya su ga ma'auni na haske ayyuka na ƙwarai haske gare su sai za su ga mizani na haske sai shi auna nauyin su su kuma yagun ayyuka laifuka da zurbai su ko sai a ɗauko su sai a aza su ga ma'auni wanda ya kasance shi kuma ma'auni na mai duhu ayyuka mayagun ayyuka duhu gare su sai a ɗauko kariya ga abin da aka ce makariya da hunta muninta a ɗauko ta aza ga ma'auni ba ta da nauyi ba ta nauyi aikin ƙwarai shi da nauyi mugun aiki bai da nauyi ana son nan ga mizanin kashi nauyi shi nauyi sosai shi dankar shi dankar da ayyukanka in an ka ɗauko kariya an ka aza kila ba ta kai kila ba ta ko kai nauyin azara amma aka ɗauko gaskiya an ka aza ke ta hiduci in hudu girma gaskiya ke ta hiduci in hudu nauyi don kan ga za a auna ayyuka na kwarai a auna muyagun ayyuka ayyukan kwarai su adda nauyi muyagun ayyuka su kuma su nauyi san huna <coughs> sai to sai a tiradu shina Allah subhanahu a shina Sheikh Usman radiyallahu anhu cewa wasul amali ta'ul kutubi haqqun wa wasul amali haqqun wal hisabu haqqun wa tiradu haqqun yanzu mun kawo ga tiradi a tiradu shi kuma tiradi wa amma sirata ma sirata fa kada haqiqa hu ulama ul aqidati malum ma na aqida sun yi ta'rifi ne tafsiri da malum ma tafsiri i'timadan ala ma warada fil ahbari akan dogara akan abin da zo cikin hadisai da annahu cewa shi sirai jisrun gada ce kwadarko ne shi sirai gada ce mamdudu wanda an ka miƙe alamatin da jahannama bisa ga tsakiyar jahannama yake addaqu min ash-sha'ri shi sirai ya ya gashi zama silili wa ahaddu min as-sayfi ya hita ko bi kaifi kuma sannan kowa bisa gare shi kadi wa in kun illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan tariduhu kullu al-hala'iq yawm al-qiyamati dukkanin al'umma suna bi bisa gare shi ran al-qiyama gashi fa adaqqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayfi adaqqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayfi ya hita ko bi kaihi ya higa gashi da masu dili kuma dukkanin al'umma bisa gare shi suka bi sai wasu daga cikin maluman suka ce waya za a iya a samu irin wannan kuma a ce kowa na bisa gare shi bai kace ba kuma sannan ya za a hau abin da kasance gashi ya yi shi kabri sannan kuma takobi ya yi shi kai ya yi takobi kai hi ya yi takobi kai hi sannan kuma watan gashi ya yi shi kabri gashi ya yi shi kabri amma kuma ya yi takobi kai hi takobi bai kai ne ba ya za a ce kuma duk bayan na bisa gare shi kuma akai ne za su bi su wuce kuma komai da komai bisa gare shi zai bi annabawa da manzanni da sauran jama'a kuma bisa gare shi zai bi to shi na a sai dai wannan malamin da ya faɗi wannan magana sai wasu maluma su hagita mishi malami ne shi na cikin maluma sunna sai maluma su hagita suka ce to ai abin da annan Allah wanda adda iko akan ainihin ta da tsuntsaye cikin samaniya suna ta hiya fi jawi sama'i wa yaqbilna ma hunna illa rahmanu su rike hannuwan su rike su ga mai kan su wuri guda hakan ga ku hunna illa rahmanu ba wanda kake in ba Allah ba ba wanda kana musu faduwa in ba Allah ba babu wani sababi wanda aka kare da su to balle har ga wani sababi an samu wanda za a yi bisa gare shi wannan ina ganin shine karati ya koyi da malami na Ibn Abdul وقال حقيقة وقال wa الإشارة حقيقة ishara haqiqa ishara ta في قوله تعالى gare shi fi واردها وإن منكم بعد minkum illa إلا واردها in minkum ba ɗaya daga cikin حتما مقبيا كان sai ya شي mota ta jahannama kana ala rabbika hataman kana ya kasance hataman watan ne maqdiyan wanda Allah ya hukunta Allah ba zai canza wannan hukunci nashi ba watan kowa sai ya bi cikin wutar jahannama ya wuce sannan ya shiga aljanna ba a shiga aljanna sai an tsallake sirati aji shi kuma Allah shi ake wuta sai an bisa gare shi sannan a wuce to bayi bisa gare shi za su bi akwai masu wucewa tamko walƙiya akwai masu wucewa daidai gudun ingirman doki akwai masu wucewa daidai gudun dabba mai gudu akwai masu wucewa daidai gudu na mutum akwai masu wucewa suna sassaka akwai masu wucewa suna sauri akwai masu wucewa suna hiya laƙaita akwai masu jan akwai masu jan gindi akwai masu jan ciki akwai masu tahiya da kai haka dai wasu su wuce wasu kuma su fada ciki ne Allah shi mai kariya to shi na ce Allah ce sun manuna jillazi na taƙau bayan wannan kuma sun nuna ji sannan mu tsayar da allazi ne waɗannan ita ƙaure sun ka ji tsoron Allah sun hakari kansu daga kafirci wanda zar zalimi na fi haji siyan Allah ce wanda zar zalimi za mu bar azalumai fi a cikin wata jahannama jisiyan suna gugur hare cikin wata jahannama Allah shi muna kariya to wannan abinda an karantar daga hasan al-bisri da shi da katada da abdullahi da abbasin suka ce wa in minkum illa waridu ha suna nuhin asirabu shine siradi shina da fasara daban-daban daban-daban go maluma amma dai wannan fasara ita a fasara ta katada ita a fasara ta bin bisri ita a fasara ta abdullahi da abbasin ha abdullahi ibn abbas shina cewa watan abin da aka nuhi da alwurudu almururu ala siradi gittawa akan siradi yace saboda siradi mamdudun wanda an ka gitta na alaiha akan wuta wai zama ahlul jannati yan ajin suna kira watan wayuqa wayuqa zafu ahlun nari wai yazlamu ahlul jannati yan ajin za su kira amma wayuqa zafu ahlun nari su ko yan wuta sai a jefa su cikin wuta wannan ita afasara ta hasanul bisidi da shi da katada yuslamu ahlul yuslamu ahlul imani ko yuslamu ahlul janna yan ajin za su kira wa yuqa zafu ahlun nari su kuma yan wuta a jefa su cikin wuta jahannama shi kuma abdullahi bin Abbas ya ce gittawa akan siradi daidai gogawa take daidai ayyukanka gurgurun aikin ka gurgurun gogawa masu wucewa karbarki suna wuce daidai walƙiya masu wucewa daidai gudu na garma suna wuce daidai gudu na ingarma masu wucewa kuma daidai sassaka ko kuma gudu irin na mutane ko kuma gudu irin na dabba mai ta hiya suna wuce daidai haka nan gurgudun dai ayyuka gwargwadon aikin ka gurgudun ka duk wanda ya kasance aiki nisan ya shi laƙaita dangantaka ba ta tashi gaugawa sani wa tsaffasar wuluda huna an fassara wa tambi akan sirati huna nan ga wujuhin da huskoki min ha daga cikin su almururu kittawa Allah sirati la'anna sira'a sawa sira'i mamdudun wanda an ka miƙe na Allah na da akan wuta fa yula almu'minina Allah zai da mu'minai min as-suqut daga fadawa ha cikin wuta wa yazqudu fiha al-kuffar wal usad su kuma kafirai da masu sabo sai su hada cikin wuta wa kasra izil kalalibi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam لا حسيسها to wannan wa in minkum illa wariha aka ce ulaika Hamu aduna za su shiga cikin wuta din in eh, sun ka shiga cikin wuta ya na rukuni bar da musalama ala ibrahima ba su koje irin rura wuta ba su jinta da sanyi suka bi sai su wuce wasu manuma sun ce kuma su ta kasa suka bi cikin wutar suka bi za su bi cikin wutar in sun shiga cikin wutar jahannama sai su wuce cikin gidan aljanna wa in minkum illa wariduha ma'una kin la wala ya kana hamu aduna an nisanta su daga zahinta an nisanta su daga fita an nisanta su daga rurarta ba za su ji rurarta ba ba za su ji tautinta ba kana hamu aduna la yamuna ke ne to wa in minkum illa wariduha su ku masu bi sama wa in minkum illa wariduha masu bi sama kenan kuma an fassara wa in minkum illa wariduha illa dahiluha masu shiga cikin ta na kowa sai ya shiga cikin wutar jahannama in an ka ce ba sirari aka nuhi da wurudu ba kowa sai ya shiga cikin wutar jahannama sai dai su muminai da salihai da annabawa da manzanni da waliyai za su bi ciki amma kuma ta kasance mai sanyi gare su mala'ikuna Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim sai dukkanin wa'anda kaje mu su bi sun wuce lahiya lau amma wanda ya kasance kafiri ne ko fasike shi na shiga tana kamai ba zai tsallake ta ba na'am sai sun wuce sannan ake tattaraɗe to wannan wannan wannan dukkan ne ya zo garwayoyi daban-daban duk ƙarƙashin waɗin minkun illa da hayaki da la'una saha wala yaka na hamu aduna an kiyaye da wannan in an kace na una saha watan shi al'amarin alƙiyoma na wani malami da kawo wajen irin bayani waɗanda abubuwa sace to nan bayani na akan abin da shahi alƙiyoma ba wanda ya zo kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam wasu kamar sun ci karo da wasu kuma fuskan jam'i sai ta buwaye wasu malum mayi amma dai abinda annan duk abinda an ka faɗi na wuta ko kuma abinda an ka faɗi na alƙiyuma to kai imanin shi ka gaskata shi amma haƙiƙanin abin nan to wasu ba a sani sai an zo sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam akwai tambayoyi da yawa to da Allah faɗa ma an tambaya sai hakuri saboda yau ba a fara karatu da wuri ba saboda matsalar da aka samu ta injin sauran tambayoyi a hakuri sai Allah nuna mana rana wata yau sai a karanta tambayoyi kila mu dan taƙaita karatun mu saboda tambayoyi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam